Rarara ya tsokano tsuliyar dodo rigima tsakanin shi da gwamnatin Kano. Shugaba Buhari ya karrama dan luwaɗi. Labarin da ya fi ɗauka hankali a shafukan sada zumunta shine batun wata waka da mawaƙin siyasa Dauda hutu Rarara ya saki a kwanan nan. Mai taken lema ta sha kwaya. Wanda ake zargin yayi wa gwamnan Kano habaici a cikin wakar ya kira shi da hankaka. Wato ma'ana mai fuska biyu kenan, kamar yadda ake cewa hankaka mai farin gaba daga baya baki. An bata gwamna da hankaka da mawaƙin yayi ya buɗe kofar ce kuce a shafukan sada zumunta inda aka dinga raddi ga raran yayin da bayan bayansa da abokan adawa gwamnati ke taɓaɓɓaga dariya. Sai dai wasu ba siyasanci suke kallon abin ba suna kallon abin ne a bangaranci inda suke ganin rarara ba ɗan Kano ba ne, amma yanzu yana ci gaba da bin shugabannin Kano yana cin mutuncinsu ɗaya bayan ɗaya. Sanin kuwa ne da rarara ya dinga uban gida da manyan 'yan siyasa ko in ce gwamnonin jihar ta Kano yana kuma rabuwa da su dutse a hannun riga gami da binsu da waƙar zambo wanda kafi cikin iyayen gidansa kuma gwamnonin Kano ba wanda bai zaga ba. Duk da Asalabi ya yi tsokaci kan wannan batu inda ya rubuta, rarara ke mawaƙi da rarara mai abin mamaki. Ya ci mutuncin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekaru, ya kira shi da duna. Ya ci mutuncin tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kunkwaso ya siffanta shi da halittar bari wato tsuda. Yanzu mawaƙi ya ci mutuncin gwamnan Kano mai ci da Abdullahi Umar Ganduji, ya kira shi da sinƙe. mai so mai kuɗin al'umma a cikin waɗannan shugabanni da wannan mawaƙi ya zage babu wanda bai taimake shi ba a dalilin sa ya samu arziki ya saka musu da badalici shi dai rara ɗan jihar katsina ne an ce almajiranci ne ya kawo shi kano gashi nan ya zage shugabannin kano mu ba mai taka masa birki a cikin yan gari allah ya kyauta mufidar shirku a dandalin instagram ta rubuta kiran ganduje da hankaka da rara ya yi a ɗaya daga cikin waƙoƙinsa gandujen da na sani ba zai kyale shi haka nan ba inda ta kara da rubuta murya iya sanin na gugurki ne daidai ƙugun kowa shugaban ƙaramar hukumar nasarawa a wallawan aron ramfosu shi ma yana lokacin a shafinsa inda ya wallafa cewa za mu saka manjagara mu yage haƙoran mutum kurgi fa waje yake samu shi ma mai ɗaukar hoton gwamna Gandoji aminu ɗahira ahmad ya wallafa cewa tinubu ya ce idan ba za ka yi apc daga sama har ƙasa ba to shi ma baya so amma kana ce sai wasu waƙoƙi kake kuma duk bil ɗin da ka kawo ba a yi ba ko me yasa ba ka jin kora oho a wata wallafa kuma ya ce ka rubuta proposal na sama da biliyan ɗaya ka ce a wuce maka gaba biyar ba ka za ka yi waƙoƙi an faɗa maka shi tunubin da gatari aka sha shi Hallau Aminu ya kuma wallafa cewa banda ba gidaje ma ka rika barazana idan ba a biya maka bukatunka ba za ka shiga studio an faɗa maka ɗaukaka hoka ce akwai waɗanda suka fi ka shahara yanzu ko sunansu ba a Shi ko Bashir Elbash ya wallafa cewa ina tsoron ranar da matasan Kano za su yi zanga-zanga kan dauda ka hutar harara saboda yawan cin mutuncin manyan jihar. Ya ƙara da rubuta, dama 'yan social media ɗinku da suke bawo kariya a kafofin sadarwa na zamani ba taimakawa fiye da rarara. Wataƙila da tuni sun fito sun mayar masa da martani mai zabi. Kana ya ƙara da wallafa wata waƙar martani da mawaƙi Nasir Garkuwa ya wa rararan tun a lokacin da ya butulcewa shekarau. A butulci kai ko hasada, olo musulci kai ko hasada wanda ya maka riga za ka yaga ka zami aiko ya kilin wanda ya mushi wanka za mu waiga olo wanda ya maka riga za ka zage olo to batun malam da nake minista kana da kamar shi muratsa dangi a'a olo da malam dai aka fara samun kudin sa takalmi da dinki olo a'a da malam dai aka yi wa tsoho hayar gona aka bashi taki a'a da malam gwagwa ta kwanta gyauto ta fara shigar leshi da saki Kolo da mulkin sardaunan kano mm, ta san kori da onga kolo kana jina da mulkin sardaunan kano gwagwa duk tsufanta ta shawo da kolo gwara wakar na biyo a layi kusan ni nasiru banda ganda Kolo da mulkin sardaunan kano an kasa wa gida kofa da taga a'a zagin sardaunan kano za a dawo mutu kolo a waiga haka dai ake ta maganganu kan wannan waka inda wasu ke ta kutsaro yankin da aka taba gwamnan suna sake wallafawa suna dariya sai dai ko da maganganu suka fara yawa kan wannan waka rararen ya fito yayi wani bidiyo inda yake bin wani baiti ne wakarsa ta inda rabbana da yake cewa ba wani mai ƙara tsorata shi ya dunkwara hula yana zari idanu ka so ka falsara ni ba wani mai kara lullube ni a talakawa ku kara kaimi A wani dogo da ya ilari idan mai sai ta sai matsami sai mun muku maganin kazami Madan ɗaya zami ya tabami. Sai mu yi tara ga boka hai. su fara wanka. Da yi kyau da tanka yawa. kasa ya. Da fara mami ya haɗo rararen da gwamnatin jihar Kano ko muke da gwamnan jihar Kano. Maganganu dai sun yi ta fitowa da ake zaton su ne makasudin yin farraƙon tsakanin rararen da uban abba. Magana mafi rinjaye wadda rararen da kansa ya bayyana shi ne. ya nemi a bashi 'yan takara guda shida a cikin jama'arsa na tatin tatin aka hana shi wanda kuma shi ya amince zai bayi shi sai ya bar apc din a matakin jiha ya koma wa adp wanda kuma an gani ya yanzu mutane uku zuwa hudu sun samu takara a cikin zugar mawaƙin a wata majiyar kuma an ce rara ya nemi gwamnan da ya shige masa gaba domin tuni biya bashi zunzurutun kuɗi har naira biliyan ɗaya domin ya yi waƙoƙi da al'amuran kamfen da sauransu amma gwamnan ya iya shige masa gaba. Baya ga wannan, a wata wace kuma an bayyana yayin da tunubin ke shirin zuwa Kano daga bangaren gidan gwamnatin, an same suna rarara daga jagororin kamfen ɗin tunubin Wanda hakan ya bata ran rararan, har ma ya faɗi wannan a cikin waƙar tasa, inda yake cewa shi a harkar tunubi ai ba sai da takarda ba. suna na wannan naji da ma ban a saka ni inda ka tinubu ba sai da takarda ba apc ce a pdp sai sai ba su ma mun gana ma da ake wa lodin kanwa sun bar lemo a sun daura zawa na rantse nan da wata hudu za su kewa sai sun gadar bai zo PDP tsara yawa na bakin tauki sun yanzu kwasan da muke habar an kaka sai kar idan wakar tunubu ce dai muni. a nan kuma abin Allah wadai ne ya faru a yayin karama mashahuran mutane da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi wanda ya karama mutane mashahurai a ƙasar sama da hudu da wani abu sai dai daga bangaren kudu wasu abubuwa na rashin daɗi sun faru da yasa yan arewa ke ta takaicin su da fara rashin girman shugaban da wata mawaƙiya ta yi a yan karɓa a waɗin nata inda ta karɓa kamar ta karɓa ba hannun ƙaninta ko sa'anta ta juya ta tafiya ta ba risnawa ba komai duk da manyan malamai da attajirai da masana da aka girma maka nuna ban girma ga shugaba. President Buhari as disrespectfully received an award from them. <laughs> Introdução, massagem. That's it. Wannan abu da ta yi kuma sai sun wani abin bajinta a gurin 'yan kudin, inda aka dinga wallafa bidiyon a dandalin Twitter ana yaba mata. Sai kalilan daga 'yan arewa da ke bayyana rashin jin su kan abin da mawaƙiyar ta yi. ba ita gani dai yin wannan karɓar kyauta cikin rashin ladabi ba har da wani mashahurin dan neman maza da ake kira da Ezra Olubi ya yi ƙaurin suna wajen shigar mata bayyana neman mazansa a fili wanda a wata majiya habba ta yake wajen ganin an ba masu wannan ta'ada ta neman jinsi dama a Najeriya And then we have Samuel Abubiji. garkuwan arewa dandalin instagram ya yi tsokaci kan wannan batu inda ya wallafa cewa sun ci amanar shugaba buhari hasbunallahu wa ni'mal wakil cikin mutanen da mai girman shugaban kasa muhammadu buhari ya karrama su da lambobin yabo na kasa akwai wani amshakin dan luwaɗi wanda ya kaurin suna sosai wajen kare yancin kungiyar yan luwaɗi ta duniya lgbt sunansa ezra olubi rikakken dan luwaɗi ne da yake yin gwagwarmaya don a samar da yancin auren yan luwaɗi da maɗigo a najeriya ina kuma fitowa fili ya kare yancin kungiyar yan luwaɗin ta duniya lgbt Ezra Olubi ya fito daga jihar Oyo. Shugaba Buhari ya karar shi da lambar yabo ta ƙasa, Order of Niger. Tambayoyi na ɗaya, su wane ne suka mika sunan wannan memba na LGBT wa Buhari? Na biyu, shin Buhari bai karanta profile ɗinsa bane kafin ya mika masa lambar yabo? Na uku, akan wani dalili Buhari zai ba wa ɗalwa da lambar yabo? Na hudu, amma da shugaba Buhari aka ce? Na biyar, shin Buhari ya san abin da yake yi kuwa? La hawla wala quwwata illa billah. muna ƙaunar Buhari saboda Allah amma akan wannan ba ma tare da shi ya yi laifi mafi girma idan da sanansa ya haka idan kuma amanarsa aka ci to Allah zai saka masa kuma Najeriya haɗin gambiza ce ranar lahira Allah ba zai karɓi uzurin Buhari cewa saboda Najeriya haɗin gambiza ce ba Ezra Olubi yana da kuɗi na fitar hankali domin shine mai kamfanin Pestack gashi matashi ne ɗan shekara 36 ta iya kasancewa kuɗi ya ba wa maciya amanar da suke jikin Buhari suka saka sunansa cikin waɗanda za a ba wa lambar yabo na ƙasa Allah ya kyauta